yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su tabbata ga annabin rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi farkinsa har zuwa tashin alkiyama ‘yan uwa musulmi babu shakka Allah subhanahu wata'ala yana fifita abin da ya ga dama a cikin halittarsa cikin sammai Allah subhanahu wata'ala ya fifita sama ta bakwai hakanan ubangiji subhanahu wata'ala cikin halittar ‘yan adam Allah subhanahu wataala ya fifita annabawa da manzanni a cikin manzannin ma ya fifita ulul azmi minar rusul annabawan nan guda biyar annabi nuhu da annabi ibrahim da annabi isa da annabi musa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya fifita su akan sauran manzanni a cikin biyar din ya fifita biyu daga cikin su shine annabi ibrahim da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah ya sanya su suka zama wadadayensa cikin biyun kuma Allah ya fifita ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya zama shine sayyidul khalqi wala fakhr shine shugaban halittu gaba daya to haka nan ubangiji subhanahu wataala a cikin kwanaki ubangiji ya fifita ranar juma'a a cikin watanni Allah ya fifita ainihin watan ramadan ya zamo ya Allah ya zabe shi dan ya zamo shine watan da Allah zai saukar da ya saukar da wahayinsa a ciki shahru ramadan allazi unzila fihi alquran to haka nan a cikin kwanakin sati Allah ya fifita juma'a a cikin awanni Allah ya fifita sa'ar da ake ainihin samu ta bayan la'asar ranar juma'a tafi kowace sa'a a cikin awanni ko a cikin lokuta na ainihin wato lokuta gaba ɗaya na rayuwa to haka Allah yake fifita kowane abu a cikin abubuwa da ya halitta to a cikin jinsin ƙasa Allah subhanahu wataala sai fifita masallatai zama masallaci shi ya fi komai daraja annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ahabbul biladi ila Allah masajiduha wato wurin da Allah ya fi so cikin garuruwa shine masallatai kamar yadda wurin da Allah ya fi kyama shine kasuwanni saboda anan rashin gaskiya tafiya yawa da ha'inci da zamba da cuta to masallatai kuma wuri ne da ake raya sunan Allah subhanahu wataala a cikin <coughs> saboda haka Allah subhanahu wataala ya zan yana son wannan zama farkon masallaci da aka fara yi a bayan kasa shine masallacin Ka'aba ne awwalu baitin wudi'a lin-nas kamar yadda Allah shi da kansa ya faɗa inna awwala baitin wudi'a lin-nas bi Bakka farkon daki na bautar Allah da aka wa mutane a bayan ƙasa shine ɗakin Ka'aba wannan da yake Makka Allah subhanahu wata'ala ya sanya shi mai albarka ne kuma shiriya ga halittu gaba ɗaya. Bayansa aka aka samar da masallaci na mafi nisa shine masallacin ƙudus, <coughs> ya zama ne masallaci na biyu da aka samar a bayan ƙasa abu zarril gifari kamar yadda yake cikin sayul bukhari da muslim ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama wani masallaci ne aka fara yi a bayan ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masallacin ka'aba ya ce sannan wanne ce sannan masallacin kudus baitul maqdis wanda yake <clears throat> a ƙasar falastino a yanzu ya ce wato shekara nawa ne tazarar shekaru nawa ne tsakaninsu annabi ya ce tazarar shekaru arba'in masallacin da yake na uku wato shine masallaci na annabi sallallahu alaihi wasallama ba a ginawa ba amma a musulunci a matar a martaba masallacin ka'aba yake na farko sai masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama shine na biyu sai kuma masallacin baitul aqsa wato masallacin qudus shine na uku farkon hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ya fara yi shine gina masallaci bayan yayi wa mutane sallah an a quba sannan ya taho farkon abin da ya bayan ainihin taguwarsa ta kwanta ta ainihin kwanta farkon abin da ya fara yi shine ya nemi a nuna masa wato masu wannan fili domin ya saya ya gina masallaci saboda haka shine farkon abin da ya fara assasawa kafin ma ya assasa dakunan ko gidajen matansa to wannan masallaci <clears throat> ya zama shine komai wanda wannan yake nuna maka muhimmancin masallaci a tarihin addinin musulunci don annabi sallallahu alaihi wasallam yake kwadaitarwa cewa duk wanda ya gina masallaci Allah zai gina masa gida a aljanna ka gina masallaci ko mun kankantarsa Allah subhanahu wataala zai maka shi da gina maka gida a farfajiyar gidan aljanna to wannan yana daga cikin abin da yake nuna kwadaitarwa akan kulawa da masallaci shi yasa Allah subhanahu wataala ya nuna cewa shi masallaci ba kowa ne yake damuwa da shi ba ba kowa ne yake kula da shi ba sai waɗanda suke da imani suke rike da addininsu kuma ba sa tsoron kuwa sai Allah Allah ya ba da shaidar cewa idan ka ga mutane suna kula da mutum yana kula da masallaci to kai masa shaidar cewa mumini ne alama ce ta imani kulawa da sha'anin masallaci Allah subhanahu wata'ala yana cewa inna ma ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin Allah ce kadai masu raya masallatai su ne waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da ranar lahira sannan suka tsaye da sallah suka ba da zakka ba su ji tsoron kowa ba sai Allah Allah ce tabbas waɗannan suna cikin shiryayyu Allah ya ba da shaida ga mutanen da suke raya masallaci raya masallaci ta hanyar gina shi raya masallaci ta hanyar kula da shi ta hanyar tsabtace shi ta hanyar bibiyar duk wani abin da yake buƙatar gyara a cikin masallaci a gyara shi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana dukkan wani abin da zai cutar da sha'anin masallaci dukkan wata irin kazanta ko tofar da yawo ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce babban laifi ne annabi ya ce tofar da yawo a cikin masallaci babban laifi ne kuma babu abin da zai kankare maka wannan laifin sai gusar da wannan wannan yawo da batar da shi daga cikin masallacin saboda haka ya zanto kula da masallaci yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wa ya kwadaitar da al'ummarsa akan wannan aisha radiyallahu ta'ala anha tana cewa kamar yadda abu dawud ya ruwaito take cewa annabi sallallahu alaihi wa ya yi umarni a kowace unguwa a samu masallatai sannan a kula da su a tsabtace su ainihin a sa musu turare su rika kanshi wannan umarni ne daga annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma izini ne na ubangiji subhanahu ta'ala inda ce fi buyutin azina Allahu an turfa gidajen da Allah subhanahu ya yayi izinin a ɗaukaka ginin su ma'ana a yi musu gini gini mai kyau sannan kuma a kula da wannan ginin a yi gini kyakkyawan gini lafiyayye sannan a kula da shi wannan duk yana daga cikin raf'u buyutillah sannan a kula da tsaftar su to wannan masallatai guri ne da Allah subhanahu ta'ala ya zaba ya jingina wa kansa Ya ce ɗakinsa ne ɗakin ne ɗakinsa ne ya sanya dukkan wata rahama da falala a cikinsa Allah cewa annal masajida lillah fala tad'u ma Allah ahada masallatai na Allah ne kada kuskura ku gwauta ma wani a cikin su ba Allah ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasu wa yatadarasunahu fima bainahum illa haffathum almala'ika wa ghashiyatuhum arrahmah ونزلت Zalata. السكينة وذكرهم الله في من عنده manzala ce babu mutanen da za su haɗu a cikin masallaci suna karanta littafin Allah suna bitarsa a tsakaninsu face mala'iku sun kewaye su suna ba su kariya sannan ubangiji subhanahu wata'ala sannan wato nutsuwa ta sauka gare su sannan rahama ta lullube su sannan ubangiji subhanahu wata'ala ya alfahari da su a cikin mala'iku saboda haka ɗaki ne daga cikin ɗakunansa duk wanda yake cikin wannan ɗaki to babu shakka yana cikin kula ta ubangiji subhanahu wata'ala shi yasa Allah su annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadisai da dama ya nuna mana falalar tafiya ma masallaci mutum yayi alwala ya tafi masallaci annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda yake cikin sahih bukhari hadisin abdullahi dan mas'ud ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yace babu wani mutum wanda zai yi alwala daga gidansa sannan ya kyautata alwalar sannan ya tafi ɗaya daga cikin masallatai face dukkan sanda zai ɗaga ƙafarsa sai Allah subhanahu wataala ya ɗaukaka ya ba shi lada akan wannan sannan ya ɗaga matsayinsa akan wannan sannan kuma ya kankare masa laifinsa saboda haka dukkan taku da mutum zai yi zai samu hasana wato kyakkyawan lada daga ubangiji sannan zai samu raf'u daraja Allah zai ɗaukaka darajarsa sannan kuma za a kankare masa laifinsa shi yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama suke da kwaɗayin ma a ce daga nesa suke zuwa masallaci ba daga kusa ba akwai hadisin da yake cikin sayo muslim hadisin ubay ibn ka'ab yake cewa wani mutum ya fi kowa nesa da masallaci amma kuma koyaushe baya rasa sallah sai muka ce da shi ko kuma shi ubay ibn ka'ab sai ya ce da shi <coughs> me yasa ba za ka sai ko jaki ba ne da za ka riƙa hawowa a cikin duhun dare ko kuma <clears throat> a lokacin da ake tsananin zafin rana maimakon ka tako sai yada daga gidanka ka zo nan me yasa ba za ka samu ko jaki ba ne ka riƙa hawowa sai yake cewa <clears throat> saboda yana son ya samu ladan da yake wato Allah ya rubuta masa tafiyar ladan tafiyarsa da ladan dawowarsa gidansa yana son ubangiji subhanahu wataala an yuktaba li shaya. ila almasjidi wa ruju'i ila baiti idza rajat ina san Allah ya rubuta min ladan tafiyar da ladan dawowar wato duk daga kafar da zan yi da zan ajiye in samu wannan ladan aka gaya wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama manzo ya ce laka zalika kullah ka samu wannan gaba daya jama'a Allahu laka zalika kullahu Allah ya hada maka duk wannan abinda kake so zaka samu haka ya tabbata cikin sayo muslim hadisin abu musa al-ash'ari annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a'zamun nasi salatan a'zamun nasi ajran fi salat ab'aduhum fa ab'aduhum mamsha wanda yafi kowa girman lada a sallah shine wanda yafi nisa tsakaninsa da masallaci saboda haka duk sanda ya taho masallaci ana lissafa masa duk takun da zai yi har ya zo masallaci sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce to kuma wanda zai shigo masallaci yayi nafila ya zauna yana jiran sallah to ana rubuta masa ladan mai sallah ne kamar yana nafilfilu ake rubuta masa har lokacin da za a yi sallah ya bar masallacin shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama a wani hadisin hadisin Usman ibn Affan da yake cikin sayo Muslim eh, sayo Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam ce duk wanda ya alwala alwalas alwalata sallah ya kyautata alwalarsa sannan ya tafi masallaci yayi sallar farilla to Allah subhanahu wata'ala zai gafarta masa zunubansa sannan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yake cewa duk mutumin da yake zaune a yana jiran sallah to mala'iku suna nema masa gafara suna Allahumma gfir lahu Allahumma arhamhu Allahumma gfir lahu Allahumma arhamhu wannan babu inda mutum zai samu wannan sai a cikin masallaci shi kaga masallaci sha'aninsa babban sha'ani ne ita ce jami'ar farko a musulunci a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbansa mazansu da matansu da baƙi ma waɗanda suke zuwa wanda ma ba shi da masauki masallacin ne masaukinsa daga nan <clears throat> da'awar musulunci ta taso hasken musulunci daga nan ya fita ya yaɗu ko ina da ina saboda haka dukkan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suka yi karatu ne suka fita daga makarantar masallaci a nan suka samu duk ilimin da ya haskaka duniya har zuwa yau a cikin masallaci suka same shi shi kaga masallaci wani abu ne wanda yake da girman tarihi a musulunci samun masallaci irin wannan yana nuna cewa akwai alkhairi a cikin wannan waje kuma wanda Allah subhanahu wata'ala ya bashi zuciyar yayi wa kansa gata tun yana da rai babu shakka wannan alama ce ta cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya so shi da girman alkhairi wanda Allah subhanahu wataala ya bashi wannan dama ya yi irin wannan aiki kuma ya ara masa rayuwa ya ci gaba da wasu ayyuka masu kama da wannan alama ce ta cewa ubangiji subhanahu wataala ya yi masa kyakkyawan tanadi saboda haka muna addu'a ga wanda Allah subhanahu wataala ya bashi wannan iko har yayi wannan aiki da waɗanda suka taimaka masa Allah subhanahu wataala ya sanya musu a mizanin su ubangiji ya biya su ya biya su kamar yadda ya ce man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna Allah subhanahu wata'ala ya gina musu katafaren gidajen su aljanna Allah subhanahu wata'ala ya ba su jinkiri mai amfani Allah subhanahu wata'ala ya sanya ya zan wannan ku ne na zuwa samun rahamarsa ubangiji subhanahu wata'ala ya ƙara buɗa musu ƙirjinsu ya sa musu taƙawa a cikin zukatansu ubangiji ya tabbatar da diga-digansu akan tafarki madaidaici Allah subhanahu wata'ala kuma ya ba mu waɗanda suke eriyar wannan guri kula da wannan masallaci wannan haƙƙi ne akan kowa da kowa ya tsancewa ya ba da gudunmawarsa wajen kiyaye wannan aiki da aka yi mai kyau kwarai da gaske wanda aka inganta shi wanda yake nuna cewa babu shakka an yi aiki domin Allah ba an yi aiki ne kawai don a ce an yi ba saboda haka sai a tsaya a kula da wannan abu a taimaka waɗanda suke kula da abin wajen tafiyar da dukkan wasu abubuwa da suka shafi wannan guri Allah subhanahu wata'ala ya sa musu a mizani gaba ɗaya اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين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 أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا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 والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى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 عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر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 الله أكبر الله أكبر تحية